Tsaka mai wuya. Jama'a assalamu alaikum ku da wannan lokaci mu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shiru kake ji ba bata ba labari. Ko da yake wannan shirin bai ba mu mamaki ba. Yau an fi mako ɗaya tun lokacin da hukumar ECOWAS wato kungiyar bunƙasa tattalin arziki ta ƙasashen Afirka ta yamma ta cire takunkumin da ta sawa Nijar da sauran ƙasashen da ta ce sun keta mata haddodi don sun yi juyin mulki. To me yasa har yanzu ba a ji komai ba daga wajen Nijar? Tambayar farko kenan. Tambaya ta biyu me zai faru ga tsohon shugaba ko kuma shugaban da aka hambare Muhammadu Bazum bari fara tambayar farko. Sama da mako ɗaya bayan da kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin nahiyar Afirka ECOWAS ta ɗage wajen guriyar Nijar ta kunkumai da ma waɗanda kungiyar ƙasashen yammacin nahiyar Afirka masu amfani a bai ɗaya da kuɗaɗen sefa e muwa ta yi har zuwa wannan lokacin hukumomin mulkin sojin jamhuriyar Nijar ba su hito da wata sanarwa ba abin da ya haifar da mahawarori tsakanin 'yan ƙasar akan wannan zance. Alhaji Idrisa memba ne a ƙungiyoyin fararen hula na jamhuriyar Nijar. sai in ce lalle suya nan suya nazari ko ko kuma an ka ce abin duniya in ba ka ce komi ba kenan kama makayar da kenan ki ne diriya kwansan kenan abu ne an ka yi mini sai ban ce komi ba kenan na yarda da wannan abu sai dai a cewar sirajo sani mai kasat ba wani bayani da suke jira daga hukumomin mulkin sojan na jamhuriyar nijar tun da kasar ta riga ta balle daga ecowas dama sun kai amansu kuma sun abin abinsu kenan mu hukumomin nijar ba mu jiran dama wata magana gare su saboda ba su cikin kungiyar sai dai yawo kenan kaga babu wani dole a ce wayo sai shugaban kasa ya to ya ce a wanga takon kubi an kai da ji dadi ko kuma wanga takon kubi an kai da dan kasar Nijar ya ji dadi haka dama sun ka nemi aka to babu wannan saboda mi da ja sun ce ba cikin sai yawo ko ba za su dawo cikin sai yawo ba a nasa bangaren abdulkadir mai dalili da ke kasancewa dangane kashenin tsohuwar gwamnatin bazu muhammad ai tuni hukumomin mali suka ba da amsa game da jiran da yan nijar ke yi na samun bayani daga hukumomin mulkin soja amma masu iya magana suka ce inda babu hili nan ne ake garrama kokowa sama da sati guda an ɗebe takunkumai gaba ɗaya baki ɗayansu to amma shiru kake ji ba bata ba labari ko da yake wannan shirin bai ba mu mamaki ba saboda kaji hujjar da suke badawa zuwa ga magoya bayan su wai ai ministan harkokin wajen kasar mali ya yi magana ya ce su wannan ɗebe takunkumi da sai da yawo da imuwa ta yi abin bai shahe su ba saboda wai su sun hice sun kafa tasa kungiya ias to a gaishe karuna to yanzu bari mu je ga tambaya ta biyu daman bukatar neman a saki hambararren shugaban jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum tana ɗaya daga cikin manya-manyan bukatun da ke sahun gaba da ita hukumar ECOWAS da ma ƙungiyoyi da ƙasashen duniya suka saka a gaba kafin su ce za su cire takunkumin da suka makala wa Nijar sanadin juyin mulkin da su ciyani suka yi. To amma gashi yanzu an cire takunkumin sai dai kuma har yanzu shi Muhammad Bazoum din yana nan tsare a hannun mutumin da a da hakkinsa ne ya tsare lafiyar shi bazum ɗin wato Abdurrahman chani to me yake faruwa da shi bazum ɗin ne ko me makoma shi wannan ita ce tambayar da wakilin manan yamai sulmin muni barma wa lauyan shi bazum din musa kulibali to mu lauyoyi a matsayinmu na lauyoyin bazum da suka kare shi gaban kotun sai da yawo kamar yadda kuka kwatanta yau wajen maku guda da aka ɗage takunkumi da aka sama Nijar. A lokaci sun ce kuma a saki ba zum, amma har yanzu mu a matsayinmu na lauyoyi ba mu ga komi ba. Ba ku ga wata takarda da ke nunin cewa lalle akwai bukata ko kuma ana kan hanyar sakinsa da shi da iyalinsa? Ba mu ga komi ba, ba mu ji komi ba. shi ma ba zum iya cikin mugun matsayi tunda ba wani zargi a bisa kanshi abu ne ya zama na kama karya da aka yi kawai aka sarke shi daga mulki kuma yake rike da shi da iyalansa. Yanzu a halin yanzu a yau kuna da masaniya akan halin da shi bazum din yake ciki da iyalinsa? Eto eh, tun sha tara da watan Oktoba ba mu da labari a cikin halin da yake ciki. Ban mu da labarin shi kwata-kwata ko kaɗan. kun nemi ku gan ba a baku dama ba eh, to mu nemi mu gan shi ba a hannun kotu ba yake mu lauyoyi ne inda a hannun kotu yake sai mu tambayi kotu ta ba mu izinin mu je mu ga wanda muke kariya. To a gaishe ka Sulim. To bari mu kuma ga ci gaban muhawarar da shi Sulim ɗin ya shirya mana tsakanin mutane biyu manyan 'yan siyasar Nijar guda biyu wanda suka taba takarar zama shugaban kasa a kasar wato alhaji tahiru gimba da kuma intanikar alasan wanda kuma a yau daga cikin abubuwan da za su tattauna har da maganar ziyarce-ziyarcen nan da shi firayim ministan niger din ya kai a kasashen duniya da suka hada da rasha da iran da turkiya da kuma yadda wannan abun ya saba ko kuma zai jawo bambancin ra'ayi da manufofi tsakanin ita Nijar din da kasashen yammacin turai irin su Amurka da ba sa shiri kwarai da su Rasha din da Iran da sauransu da kuma yadda wannan abun zai jawo cici kuce ko kuma sabanin ra'ayi tsakanin ita Nijar din da su Amurka din da ba sa shiri da wayancan kasashen da kuma yadda ma abun zai shafi tattalin arzikin da ita Nijar take samu malamai muje. je al'ummomin ba su da matsala matsala inda take sai da yawo da hukumomin gane banda shi sai da yawo wane ne a jagoranta shugaban najeriya ne kenan hukumar najeriya gaba ɗaya position kinta na sai da yawo ne kenan wanga abu shine ya kamata mu gane a bambanta ɗan duma da ɗan kabewa a bar gama najeriya najeriya kuma da najeriya wadda take jagorancin ecowas amma 'yan nijar na ganin bai kamata ba a ce najeriya ita ke shugabancin ecowas kuma a yau ecos tana yi um, ta ɗauki irin waɗannan matakai masu tsauni uh, wasu ma da ke kwatanta su da cewa na rashin imani ne to lalle na rashin imani ne amma su da kansu 'yan nishar kin ai waɗanda suka zo suka ɗauki mulki da ƙarfi ai su ma rashin imani ne suka kenan babu ni ban ganin wata matsala fisibila tsakanin talakawan nijar da talakawan nijeriya me akwai matsala tsakanin mahukuntan nijar da mahukuntan najeriya kage inda matsala take amma a barka mana matsala tsakanin nijar da nijeriya matsalan mu guda ita ce hicewar ga daga cikin sai da yawo mu muna ganin kamar abu ne wanda zai iya ja matalakan ƙasa illa su waɗanda mahukunta babu wanda ke da matsala kuma ta gimba da ke zancen nijeriya ni na ta da rawani na nijeriya na hidda shakka in na zo fota aka ce mun in sabke rawani a ta yi sai an yi bincike wallahi da nan ina dawa ni na zo najeriya wurin kamfani da na ta yi babu wanda ya sake min rawani eh, na ta yi abuja babu wanda ya sake min rawani na ta yi cote d'ivoire na ta yi ghana na ta yi abin gashi eh, eh, burkina banga inda aka sake min rawani ba cin hanci da rashuwa yanda ake yin shi najeriya haka ake yin shi nijar in ka zo da kin Gana nan nijar waɗannan mahukunta na bisa hanya sai sun ci kuɗinka in ka shiga najeriya allah sa in ba in dai ba passport diplomatic bane za a ganka da shi ana tsoro shi kadai za a bar to yan kasashen nan su sakata su wala da suke so tunda an yi kati wanda ake ce masu da yawo an yi passport wanda ake ce masu da yawo mai cin hanci da rashuwa inda ya gurbata nan cikin kasashen mu ne kuma ai ga sojawan sun zo wani maganin cin hanci da rasuwa wata shi an ce an kama barawon kasa ko wanda ya cin hanci an kama hukumar yaƙi da cin hanci kaha hukumar ta fara nawa aka kaha mi suka afkata watan ta nawa mi ta afkata jamhuriyar nijar karkashin um, wannan gwamnati ta mulkin soja ta kaddamar da zagayen kasashe uh, na gabashin duniya musamman kasashen uh, asiya waɗanda ba sa ga maciji da kasashen yammaci duk da yake ba akwai wasu yarjejeniyoyi tsakanin su irin su rasha eh, da iran da su turkiya ana ganin kamar wannan zagaye da nijar din ke yi tamkar eh, tsokana ce ko kuma jan fada ne ga irin waɗannan kasashe na yammaci waɗanda tun fil azal eh, tare suke tafiya abin da kamata mutane su lura da shi muna yanci ake tafiya da duniya in ka ɗauki amurka ita da ita shi gaban nato wuta wake ba ta ainihin uranium wanda an ka gyara rasha bukata amurka ɗari na uranium rasha ba ta arba'in to kuna kasuwanci da rasha hannu kuma suna da hulla in za a ta sanya kasan rasha su a tuwa na farko sun kasance sun kasance ta saman samaniya sana amurka ta fara zuwa bulogin ta fara zuwa kan wata kan wane ne kan wane ne ta da rasha suka rasha ita da wannan allah ba ta wannan baiwa kuma harkar nukiliya rasha ta yi kowa iya shi duniya kuma ta yi amurka makaman makaman nukiliya in ka ɗauki turki tana cikin otan ta duka da amurka ita ko ta yi ƙarfi tana ta tana da eh, kamfanoni ta na ƙirorin makamanta don kanta ba ta sai wurin wani in ka ɗauki iran hallo waye cin arzikin iran shekara 200 ko 150 da baya amurka daga bana sun ka tura sun kai tawayensu na islamiyya wake hula da iran ya yi amurka babu wake hula da iran ya yi faransa babu ita faransa ita ba ta da komai talakacin baka kirin sai raziya ta buga wanga ta bugi wanga ta gama faɗa ta abin ta kafin mu da faɗa kuta abin ta isga ta isga ta gida ta ta gyara faransa ita ku amurka tana cikin wannan fanni sun ta ta zambi sa duniya garan ga dalam ga matsala inda take a ja ah, kun ta kun ta kuro kun ta rasha kun yi lehi rasha ita an na biyu ita na farko zancen zinariya duniya rasha ita na farko zancen gas rasha ita an na biyu zancen man fetur za su ita na farko zancen garin falawa za su ita farko zancen garin masara saboda kana gani ya kamata ita ma ne to ya mu ko sai mu tafi za mu tafi ko mu samu da mu abin da muka bida ga rashin na ko ka sai da gari ka sai bigi su gudu ta kare ba ba wannan manhum manhum da rashin mu samu yancin kanmu mu samu ba makamman yaki cikakki yan ta daga yanzu helicopter ne kan ba ni kai sai misali miliyar biyar Mm. rasha su an ce ba sa kawo sojojinsu na gwamnati sai dai mm. sojin haya kuma waɗanda duk sojojin haɗin da haya duk sojin faransa da haɗin da da tsada an ga muka sojin amurka na faransa ka gani ka saboda shi bakin amurka mana bakin faransa ba ne ko ku wanda yi wani laifi an kama shi bakin rai da rai a juya shi a maida shi soja ko ku wani bako wanda eh, yana so ya sa kai legion militaire française amurka biyu wancan sojan da agare su iraq da ina suna faɗa waɗanda duka akwai baki ne amma ta yi iraq ko siri duk wanda ga hada cikin sojojin faransa da na amurka wanda a cikin waɗanda an kai iraq da siri babu dan babu dan amurka ciki babu dan faransa ciki duk na haya na duk sojojin da gani gani zo kasar wani na haya na hmm. um, uh, president intanikar niger ta rungumi kasashe irin su rasha da iran da su turkiya a baya bayan nan uh, bayan zuwan sojojin nan kan karagar mulki wanda kuma ake ganin kamar da dama daga cikin 'yan kasa na ganin alamu ne na eh, eh, samun mafitar matsalolin da kasar ta fuskanta a tsawon shekaru da dama ƙarƙashin hulɗarta da kasar faransa wacce ke ake ganin kamar alamun ita ba abin da ta sa gaba face ta ci gaba da yi wa nijar ɗin mulkin mallaka to ita ta san eh, in babu rami ba a kawo zancen rami kenan faransa tana da kurakuranta kuma wanga tahiya nijar ta ta tahi wata ƙasa ta yi hulɗa da ita wallahi abu mai kyau ne amma a yi hattara wajen hulɗan nan hulɗa ta tattalin arziki muke so hulɗa ta a kama mana kayan yaƙi ko a taimaka mana da kayan yaƙi muke so hulɗa ta ka a hidda sojin faransa a kama mana sojin rishi ko na wagner ba mu yarda da shi ba muna da sojoji ga su tahiru gimba da zuba kaji ba ya ce vdp za a sani ba a sani da ni da shi mu tafi mu yaƙi yan ta'adda ka a kama na wani soji wallahi muna da al'umma nan wallahi muna da sojoji kayan yaƙi ne abba mu da muna da al'umma mu yanzu dangin mu na can libi duka suna kiran mu don allah su suna can a kawo su nan su shiga soji kenan in wani abu nijar take yi ka ɗauki sojoji na nan allah so a kama na kayan yaƙi daga iran daga turki daga eh, rasha duk waɗanda ƙasashe mu duk ƙasa wanda za mu yi ma'amala da ita ma'amala ta kama na alheri duka ba muke ba ko france ke ai nishar kaɗai ta cire alaka da france mana nishar ce kaɗai da birkina da mali duka suna tare da france to a gaishe ku malamai To nan za mu tsaya nan ya kamata mu karkare wannan shirin kwata-kwatan shi a yau amma da yake har yanzu ba a san abin da su hukumomin Nijar din suke nufi ba game da cire takunkuman nan da ECOWAS ta yi da kuma martanin da kasashen duniya za su ci gaba da mayarwa idan shirin yan jamhuriyar Nijar ko kuma shugaban Nijar din ya daɗe. Dole za mu ƙara shiri ɗaya domin mu ji abubuwan da za su faru musamman abubuwan da suka shafi maganar tsaro da kuma harkokin tallafin da Nijar take samu daga kasashen duniya. yanzu ka madadin su bakin namu alhaji tahiru gimba da intanet kar alasan da kuma shi wakilin namu sulaiman muni barma aliyu mustapha sakwata yake muku bankwana daga washington ku huta lafiya